Guys barka da warhaka. A wannan bidiyon za mu nuna ma yadda za ka mallaki application ɗin sayar da data naka na kanka ta hanyar amfani da wayarka komai ka gyara da wayarka ta hanyar ka ɗaura shi a Play Store ka saita komai naka na kanka da wayarka komai suke sauƙi. So kamar yadda muka sani a yanzu application ɗin sayar da data yana ɗaya daga cikin application ɗin da yake kawo kuɗaɗe da yawa sosai. So zaka gyara komai naka ne alal misali in mun shigo nan za ka kalli application da yawa wanda muka har hadawa al'umma kuma da yawa har yanzu suna can suna ta amfana da abin su okay? farko wannan bidiyo ne na fat kusan karshe ne wanda muka yi already mun riga da mun yi application ɗin so mun yi part part yanzu wannan ya kai fat na biyar bidiyon nan amma ka tabbata ka danna subscribe ka tura yan uwa domin ko amfana ka yi like so turawa a group ɗaya ne ko da biyu yana da matukar amfani wanda ta dalilin ka zai gani shi ma ya amfana ok firstly za mu ɗanta cikin browser wayar mu sai mu je mu cikin ainihin wannan in ka kalli part 1 part 2 part 3 za ka kalli mun kirkiri mun yi amfani da wani domain nan mai suna malam bby so.com.ng. so already tun da mun riga da mun yi hosting nash in ka ga part 1 part 2 part 3 zuwa wannan karshen za ka kalli duk yadda muka yi muka ɗaura wannan website din ya zamto live idan na danna za mu jira shi ya hau mu gani ok ok ok so ta bude so a website muna da front end muna da back end muna da front end muna da end a yanzu wannan shine front end front end ba shi da matsala anytime zai iya buɗuwa back end ɗin ne matsala a yanzu idan na danna nan na danna register na danna register ko kuma login zai kai ni back end ne idan na danna nan zai kai ni end ne na danna nan gurin zai kai ni can inda zan yi rajista shiga cikin application ne shine back end front end kuma shine fuskan application din yanzu wannan fuska ne wannan da kuke gani duk fuskan application ne so shi already anytime daman zai kakana amma da farko bari mu danna nan tun da in mun danna nan ya danna ya shiga hakan yana nufin application mu ko mu ce website namu wannan sata-satan ɗin da muka yi a part 1 part 2 zuwa 3 duk daidai ne ok guys da farko za mu danna nan inda aka ce register domin mu tabbatar da application ɗin ko kuma whatsapp din ya fara aiki ko not ok guys ga yanda ya bamu respond a yayin da muka zo muka danna nan gurin muka danna alamar register idan muka danna reload zaka kalli ba zai yi ba saboda wannan connection din ko kuma wannan application ɗin da muka haɗa ta can bai ba ta can cpanel so idan haka ta faru da kai yanda za ka gyara shine kawai sai ka anta can ka je ka nemo cikin cpanel naka ta hanyar shiga Hafiz Host. In ka kalli part 1 part 2 duk za ka fahimci wannan abubuwan da muke yi. Ok guys bari mu yi login a application namu ko kuma ce sayan namu na hosting. Ok guys bayan ka shigo directly sai ka je ka can. Sai ka zo kana inda aka ce hosting service nan. Sai ka zo kanan ka danna my hosting a nan. ok guys ka kalli hotsin naka ni da yake biyu nake da shi ka ga biyu to sai ka danna daidai nan sai ka danna nan gurin inda aka ce view details ok guys sai ka zo nan inda aka ce login to cpanel domin ka shiga ka gyara matsalar ok guys bayan ka an cikin cpanel naka yanzu abin da ya kamata ka duba ka duba php my admin ka kalli wannan database din ya hau ne ko kuma bai hau ba idan bai hau ba sai ka tabbatar da ka ɗaura wannan sql ɗin da na tura maka wasaf ka tabbatar da ka ɗaura shi ya hau daidai so wannan wai hanya ne da zaka bi ka gyara matsalar ta same ka bari mu jira ok guys ka kalli ga nan database da yawa wanda already ina da su dama mu yi amfani da bbk ne za mu danna daidai kan bbk ɗin kamar haka ok guys za ku kalli already ga sunan sun hau tun da gashi sun nuna mana wannan sql din ya hau so bbk data so bari mu koma ba mu danna daidai kan wannan suna din ko kuma mu yi back mu yi back ok guys bayan ka duba ya daidai wannan sai ka dawo nan na ƙasa inda aka ce mai sql kamar haka ok bayan ka shigo nan gurin sai kai kasa kasa gaba daya ka zo kasa kasa inda aka ce at user to database sai ka tabbatar ka danna nan da farko ka tabbatar wannan username naka da password din da kuma database din da user din ne duk a sama da kasan nan in ba su bane ka danna kai ka canza so bayan ka tabbata ka danna ka yi adin nasu sai ka danna nan inda aka ce make change ok ya yi successfully bari mu jira shi ok guys bayan kayi haka sai ka danna nan sai ka danna inda aka ce cpanel again ka yi ƙasa ƙasa wannan na shigo wani guri ne daban ka yi ƙasa ƙasa kamar haka sai ka dawo wannan gurin muna so mu yi da settlement passport ok ƙasa can da ba ɗaya za ka yi down in ka zo ka duba ga nan database da yawa nan a nan gurin ok za ka kalli ga nan wanda muke yi amfani da shi bbk sai mu canza nan inda aka ce change password ok bayan ka danna sai ka danna nan inda aka ce generate password Bai ga haka za ka kalli nan gurin sai ka danna nan ka ƙara danna ka zaɓi ɗaya password ɗin sai ka yi kwafi na shi sai ka zo ka danna tick sai ka danna nan gurin use passport bayan ya yi green sai ka danna nan gurin change passport ok successfully ok ok ka kofo passport din nan karka bari ya bace wannan passport din za mu koma file manager nan kenan sai mu danna shi mu je mu samu wannan connection ɗin ne bai yi ba sai mu duba mu je mu duba website ɗin ok guys nan ne cikin cpanel lamu za mu je daidai kan wannan domain ɗin da za mu yi amfani da shi gashi nan a nan gurin wanda muka yi hosting nashi ya ki yayi gashi nan na taba kan shi so zan doni nan gurin inda aka ce ko folder wannan folder karaman da kake gani zan danna kanta kamar haka Ok sai yanzu zo na nan gurin na biyun nan sai in ɗara danna kansa in shige cikin folder. Ok sai mu zo mu nan gurin na saman shi no subscribers sai mu danna kan edit. So domin mu sanya sabon passport ko zai yi aiki muna tunanin matsalan daga nan ne. Ok guys bari mu canjin passport ɗin. Bari goge ba a san ganganci a nan gurin. tabbatar ka yi komai da kyau kyau okay. ga shi dai na canza passport sai ka je sama saman can ka danna kan safe ok za mu je mu duba wasu haɗin maga ko zai fara aiki ok bari mu je mu duba shi ina website ɗin gashi nan a nan za mu yi refresh let's test it bari mu ƙara yin danna register a nan tun da mun gyara idan dai bai yi ba sai ka ƙara koma can gudun ka ƙara gyarawa saboda matsalan daga can ne ok guys za ku ga gashi ya fara aiki bari mu rajista ku ga guys sai ka danna nan nan pin transaction ka nan da aka ce register ok ba ka yi activation ɗin email verification code ba idan mutum ya yi register directly a tura mai email code ka koma can inda aka ce c final ɗin bari mu koma can ga nan c final namu so ok da farko ka je ka cikin ok bari mu dawo cikin nan wajen mu cikin wannan gmail ɗin namu waje mun da aka ce folder code ke ba shi ba ne ga nan ba karami ta can sama ok za mu je controller include bari mu duba include Shi ba ne? shi ba ne. center. Vendor. ok PHP mailer. PHP. CRC. PHP. Edit. ok Za ka yi activation din verification code ne. in kwastoma ya rajista directly sai a tura masa email wani code guda uku domin ya reactivation account nashi a nan gurin ok bari mu koma so gashi ma mun yi rajista ok ga code din sun turo mana already wannan script din a activation yake nema ba sai ka ba kanka wahala ba tunda already a activation yake ina muke rajista ga shi nan ga nan ko sai mu ajiye wannan code sai mu danna Ok, za ka ga wani abu a nan gurin duk za ka caccanza wannan ta admin dashboard naka. wadda dai yanzu mu shiga mu kalli yanayin side Ok guys, congratulations! Ka mallaki application ɗin sayar da data naka na kanka ta hanyar amfani da wayarka. shi nan komai. Duk wannan idan kun siya sikirin ɗin mun kalli abin yana da kyau. Kuna da niyya so za mu a sauran aiki ka gani komai yana aiki a nan gurin.